الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بيانك الله تبارك وتعالى نتوى zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawaya a cikin dukiyoyinku da rayuka da kuma 'ya'yan itaciya wato amfanin gona kaiwa masu haƙuri bishara waɗanda idan musiba za ta same su suna cewa daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma wannan aya tana nuni zuwa bushara ga waɗanda suke masu haƙuri kan jarrabar da Allah tabaraka wa ta'ala ya su jarrabobi suna da yawa yana daga ciki jarraba mutum a jikinsa inda zai rasa wata gaba daga ƙoƙunsa ko idanuwansa ko hannayensa ko kafafuwansa wani ma a taɓa ƙwaƙwalwarsa wani kuma a shekaru ne wani kuma rashin lafiya ne duk wanda menene du jarraba wannan aya ta bushara zuwa gare su don suka yi hakuri suka mai da al'amarin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ainihin wannan bushara to za mu ga waɗannan da suke da larurori na jiki ana kiran su ma'awuqin ko gajiyayyu ko masu ainihin bukata ta musamman kamar yadda malaman tarbiyya ne yanzu suke kiransu waɗannan masu bukata ta musamman za mu ga an damu da al'amuransu a ko'ina musamman majalisar ɗinkin duniya da take ware rana don maganganu a kansu na fito da al'amuransu da cewa a ba su haƙƙi na ilimi da na siyasa da na zamantakewa da shauran abubuwa ne da suke goje na cewa ya kamata a ba waɗannan mutane kamar da ya faru satin da ya wuce wanda aka yi ta bukukuwa akan al'amuransu za mu ga musulunci tun ya riga ya kula da al'amarin waɗannan mutane tun lokacin ma farko-farkon ainihin zuwa musulunci da farko musulunci bai ɗau irin waɗannan larurori cewa abin ƙi ba ne mana don ana ƙin su ne ko allah baya son su ne jarrabe su a ya ɗauki ma cewa irin waɗannan larurori idan an jarrabe mutum da su soyayya ce da kauna da kuma ainihin kankarar zinibi kamar yadda nasoshi da dama suka zo suka tabbatar da wani daga ciki akwai hadisin da turbin ya fitar daga daga sanadin sahih da Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana daga girman sakamako girman bala'i mana girman bala'i shi yake bayuwa zuwa girman sakamako wanda aka yi wa babban jarraba to zai samu babban ainihin sakamako hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ya so mutane to sai ya jarrabe su wanda ya yadda to sai ya sami yadda wanda ya fushi kuma to ya je sai ya gaba da fushi haka nuna mana cewa Allah ya so mutane sai ya jarrabe su kina ashe jarraba alamu ne na san Allah ta tabaraka wa ta'ala gabawa idan yana son sa sai ya jarrabe shi ba zai kyale shi haka sakaka da dinga jin shi ai ya fi karfin komai ba a sai a jarrabe shi ko a jikinsa ko a lafiyarsa ko a ainihin Zuciyar ma ya samar damuwa da wani abu na tashin hankali da fitin tunu da shauransu duk wannan alama ne idan bawa ya maida al'amarinsa ga Allah alama ne na so ga Allah tabaraka wa ta'ala haka ne ya zo a hadisin bukhari da muslim da sanadin sa ya zo abu huraira Na musallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ba wani musulmi da za a same shi da wani abu na cuta ko na wahala ko na damuwa ko na bakin ciki ko na abu da zai cutar da shi kamar ya yanke ko ya ji ciwo ko kuma tashin hankali da damuwa da za a sa masa a cikin ransa face ya zama kankarar zunubi ne gare shi ka kenan waɗannan musulunci bai ɗauke su cewa kinsa ake ba ko allah baya son su a so ne ma ya sa domin ya ɗaga darajarsu don su mai da al'amarin su zuwa gare shi to idan allah ta baraka wata ala da ya jarrabe su da wannan ya nuna ma ya jarrabe su ne don kauna kina ashe mu wajibi a kanmu me mu nuna so da kauna zuwa waɗannan mutane za mu ga ya zo a hadisin bukari wanda ana siftar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda idan bawa idan wato na jarrabu bawa ko idan Allah yana faɗa hadisi kudisi idan na jarrabu bawa na da ɗayan masoyansa su ne idanuwansa guda ɗaya ko kuma duka biyun na jarrabe shi na ɗauke masa su ba gani a ɗaya ko duka biyun ba an ɗauke ganin baya gani da su to zan musanya masa su da aljanna amma da sharaɗin ne idan ya yi haƙuri ya mai da al'amarin sai zuwa ga Allah kenan ga ashe wanda ake jaraba da makanta ashe kawai wata bishara ce ta samu gidan aljanna matukar ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah bai raki ba bai ta kai karar wani Allah zuwa waninsa ba to al-bushara ce daga annabi sallallahu alaihi bal Allah ma tabaraka wa ta'ala hadisi kursi yace zan musanya masa da wayennan masoyan nasa da karbe zan musanya masa da gidan aljanna kenan kaga ashe daukakar daraja ce da irin waɗannan waɗanda aka jarraba da wannan tawaya haka nan zamu ga abu na biyu musulunci ya kula da su waɗannan wato ainihin masu walarura ya kula da su tun farkon zuwan musulunci za mu ga Allah ta baraka wata ala ya sauka da sura guda wacce ake kiranta da sunan makahu suratul a'am suratul a'am suna sura ta makahu me yasa saboda a cikin ta Allah ya zantar da annabinsa malamai ba sa cewa zargi sun ce Allah ya zantar da annabinsa ma'ana yayi wani abu wanda Allah ya ce da shi yayi kaza to Allah ya zantar da annabi akan makaho lokacin da ya zo yana neman shirya, yana son bayanin musulunci amma annabi ya shagala da manya-manyan ƙurashawa yana ganin cewa idan suka musulunta mabiyansu ma za su musulunta sai ga wannan makaho ya zo hmm? yana ne biyu a nan sallallahu tambaya akan al'amura na musulunci an zala ya kau da kai gare shi domin me domin yana son ya gama da waɗancan amma wannan ɗan kau da kan kawai sai gashi Allah ya zo yana zantar da annabi abasa wata walla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra duba fa akan makaho Allah yake zantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa a gurin sa idan mun duba yana daga cikin da'awa da aka ce ya saurari wannan makaho ilmantarwa domin ba za a cikin da'awa akwai ilmantarwa domin za a ce kai kaza kai kaza kai kaza ta hanyar wannan kiran da ake ma to kaga ashe musulunci shi ya kudaitar da ba waɗannan ilimi kada a basu haka na da suna da wata larura a ba su ilimi domin mai domin za su amfani kansu su amfani da al'umma baki ke. musulunci ya ba su dama ta su tarayya a cikin al'amuran jama'a bal a cikin shugabanci ma domin da sirori da tattafan suka bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya wannan makawa abdullahi bin wannan maktub ya sanya shi ya zama khalifa a madina ba su ɗaya ba su biyu ba wasu sun ce su hudu bal wasu ma tafan sira sun kai shi har su goma sha uku yana sanya shi ya zama khalifa a madina ba idan wani abu ya kama ko zai tafiya ko zai tafi wani yaki za mu ga duk masu rajin demokradiyya a yau da masu rajin kira zuwa kyautata waɗannan ina za a samu wanda zai sanya wani daga cikin masu bukata ta musamman kamar yadda ake kiransa a yanzu ya ce shi ne halifansa ba wai ya zama halifan gwamna ba a ko da ya zama ma na local government ko ya zama na minista ko na commissioner ba wanda zai yadda a yau amma zala ya ɗau baki ɗayan madina baki ɗayan al'amuran musulmi ya bashi a wannan zai yi sallah zai alƙalanci zai ilmantan za a zo fatawa gurinsa domin a baya bayana shi zai ba da fatawa kaga darajar ilimi da ta alƙalanci da ta mulki da aka tattara masa ainihin aka bashi idan an ba shi dama ya tarayya a harkar mulki ya tarayya a harkar ilimi ya tarayya a alƙalanci duk musulunci ya ba shi wannan dama za mu ga idan muka duba za mu ga ainihin musulunci ya kula da halayensu ya kula da al'amarinsu idan suna da matsala an dubu wannan matsalar tasu a wajen yaƙi an yaƙe musu ba tsora musu sai sun tafi mara lafiya da gurgu da makaho an ɗauke musu ne an ɗauke musu fita ainihin zuwa yaki hatta sallah idan suna da nisan da ba za su iya zuwa ba tare da cewa mun sani akwai kisan makawa da manzala ce da shi lalle ya zo masallaci to ta kila manzala ya dubi sa zai iya zuwa amma idan mun dubi kissar Utban bin Malik Utban Malik shi al'amarin ba zai iya zuwa masallaci ba wata kila wancan yana da da dan jagora to shi wannan ba zai iya zuwa masallaci ba yazo yace da annabi ka zo gidana kai mun sallah domin in riƙe wannan gurin da zan dinga yin sallah manzo Allah ya tafi tinkis tinkis ya je har gidansa ya nuce nuna gudun gurin da zan yi ma sallah ga shi ga annabi ga sayyidina abubakar ga shaurin sahabbai ya je har gidansa ya nuna masa gurin da zai sallah manzo Allah ya masa sallah a nan gurin ya rike wannan gurin shine gurin da zai dinga yin sallah a gidansa girmamawa ga wannan bawan Allah da yake da wannan larura ya zala ta har gidansa ya je ya kula da al'amuransa musulunci ya kula da girman shekaru shi ma gajiyawa ne shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yi wasiya ga 'ya'ya su kula da iyayensu lokacin musamman lokacin da girma ya zo musu kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa shi Allah ya yi hukunci kada a bautawa kowa sai shi sa'annan a kyautata wa iyaye musamman lokacin da ɗayansu ya kai girma ko kuma ainihin dukkaninsu su biyun yace fala taqul lahum uf kaka gaya musu kalma ta kosawa eh watakila girman ba za su iya abubuwan da suke da bukata ba da ko wannan aje wancan ba za su iya ba to kada su garin yi musu wannan ma ka nuna ma gajiyawa ba wai kai ka yi musu ba a in ma suka yi sa ka ko doshi cikin wannan abun to ka nuna gajiyawa har faɗi kalma ta kosawa ni na gaji ko ya isa haka ko ba ɗazun da na yi kaza ba babu wannan sai dai lallamawa lallabawa da ba su haƙuri da sauransu har ma a ƙarshe cewa Eh, wala taqul lahumma uff wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan kalima wa khfir lahumma janaha dhill min rahma sa'annan ma ka kara da addu'a qur rabbir kamar kama bayani sabiya wannan shi kaga wanda yake iyaye kenan da suka zo gajiya wanda ba su ma da iyaye shari'a ta faɗaitar shauran jama'a su girmama su su daraja su kuma inda ya zo a hadisin ahmad imam ahmad rahimahullahu ta'ala ya rutu da sanadi sai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ijlalillah yana daga girmama Allah ihtiramu dhishaybatil muslimin girmama ma'abocin furfura musulmi wanda yayi furfura a musulunci to ya cancanci girmama kowa da kowa ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne yana da alaka da shi ko ba shi da alaka kaga wannan duk wani ma babba kenan naka kenan in ma ba shi da ɗa da zai masa to an nemi duk kowa da kowa ainihin ya girmama shi ya ba shi daraja za mu ga yana daga ciki umar bin al-khattab kamar yadda abu talha ya rawaito umar bin al-khattab ya shiga yake ba da labarin cewa ya shiga wani gida da daddare cikin duhu yace da na gan shi sai da safe sai na je na shiga gidan sai na tattara tsohuwa a gidan sai na ce baiwa Allah wancan bawa Allah da yake shi daga ya shigo gidan nan me miki ne sai ta ce ai ya saba zuwa na kana ya ta'ahadu ne ya saba zuwa na in ya zo ya kawo min abin da nake bukata sanan ya ɗebe kazanta gidan nan shara da shauran sai dai ya zubar nan Umar bin Khattab yana halifa amma kuma yana yawan nan ga wata tsohuwa wanda ya nuna kenan idan ma ba su da masu kuma al'umma wata kila su sakaci wajen yi to hakkin daula ne hakkin daula ne gwamnati ta sama musu wani tsari na musamman wanda zai zama agaji da taimako gare su haka za mu ga yusuf roba ya faɗa a cikin littafin haraj cewa umar bin khattab radiyallahu anhu ya ga ya tsaya wata kofa da kofofi sai ga wani mutum wanda yake me yana tambaya yana roƙo gashi tsoho gashi kuma makaho sai matsa kusa da shi ya ce da shi kai daga wani ahalar kitab kake ce ni ba yahude ya ce to me kai ka wannan hali da kake ciki yanzu sai ce to neman bukata da abin da zan biya jizya da kuma al'amura na yau da kullum abin da ya sa nake bara ke umar bin khattab ya kama hannunsa ya tafi da shi har zuwa ina har zuwa gidansa da ya je da shi ya ɗau abubuwan bukata ya bashi sana ya kirawo mai kula da baitul mal ya ce ga wannan ka kula da shi da ire-irensa kinan ya samu likici cewa akwai matsala ga irin waɗannan ce da shi da ire-irensa ka dinga kula da su me sanan ka yanka masa wani abu na ainihin nafaka abin da zai dinga cin abinci da shi duk shekara domin Allah ta tabaraka ta'ala na cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sadaka ta fakirai ce da miskinai yace al fuqara al muslimin wa haza min masaki wannan ko yana cikin miskirai na aka wajibi a cire masa jizya sannan a yanka masa abin da zai nuna kaga ba bambancin addini makina kenan wajen kyautata wanda suke gajiyayyu a wajen kula da su da ciyar da su hakanan za mu ga an kwaɗaitar da mabukata masu hali wajen ba su zakka domin suna cikin waɗanda za a ba zakka kamar yadda ya zo ma abinda umar bin al-aziz a ainihin zuhuri imamu zuri ya rubuta wa marbin abdulaziz cewa yana daga cikin waɗanda suke da rabo a zakka wanda rashin lafiya ta zaunar da shi a gida muzmin wanda rashin lafiya ta zaunar da shi yana gida kullum ba lafiya ba lafiya haka nan wanda yake zaunar ne a gida saboda tsufa haka nan miskini haka nan wanda yake da wani ciwo wanda ba zai iya fita ba ba zai iya zuwa ya yawo ya nemo abinci ba na ce lallai a basu daga cikin zakka kaga kenan jama'ar musulmi ma su bada gudunmawa wajen wannan sa'an musulunci hana bi musu ba idan dan mun gansu da wannan cuta ko larura ce za mu yi musu ba ko babu wannan Allah subhanahu wa ya ce wallazi amla sarqaw min qawmi asa an yakunu khairan min kada wasu mutane su wasu mutane ba maiwa ne waɗannan su zama su ne mafi alkhairi da su ko a wurin Allah tabaraka wataala ko ma a nan duniya wannan al'amari na kula da miskini ya ci gaba a daurorin musulunci daban-daban umar bin khattab shi a kansa ya hana bara ya sa duk waɗanda suke suna da matsala wanda ba za su iya neman abinci ba saboda wata larura a yanka musu bashi a baitul mal don a kare su daga kaskanci don zuwa su bara idan kaga wajibin daula ne wajibi ne na ƙasa wajibi ne na gwamnati irin waɗannan gajiyun ta ba su kulawa ta samun musu wanda za su iya sana'a a samun musu wanda ba za su iya ba a samun musu abin da za su dinga rayuwa da shi wannan wajibi ne akan daula za mu ga umar bin abdulaziz lokacin da al'amura na gajiyayyu ya tashi ya rubuta wa gwamnoninsa ya ce duk wani makaho ku rubuto mun shi duk wani zaune ne da baya fita ya sana'a ku rubuto mun shi duk wani shanyayye ku rubuto mun shi duk wani wanda yake da ciwo da ya daɗe yana fama da shi ya kasa fita ku rubuto mun shi kai duk wani wanda wani larura ta tsare shi ba zai iya tashi da masallaci ba alama ne cewa wannan larura ta zaunar da shi a rubuto min shi da aka rubuto masa shi sai ya rubuta cewa kowane makaho ya ba shi ɗan jagora ya ɗau al'amarinsa kuma ya ɗauka masa ɗan jagora za a dinga biyansa wanda zai dinga yaba jagora ya zuwa masallaci da kuma ya zuwa shawarar gurin bukatarsu duk wani zaunan ne wanda ciwo ya zaunar da shi a gida to duk mutum biyu an ɗauka masa hadimi guda ɗaya ya je watakila da safe ya wannan hidima da ya mafi ya gidan wancan ya masa hidima wannan a dole umar bin aziz aka yi wannan wanda wani daulolin musulunci sun kula da al'amarin waɗannan haka ne idan muka zo zamanin abdulmalik bin warwa za mu ga ya kula da al'amuran waɗannan marasa lafiya da waɗanda suke wasu masu bukata ta musamman gajiyayyu ya yanka musu ainihin albashi ya ba su ainihin daga cikin baitulmal kowane mai mara lafiya ya bashi mai hidima ko wani makaho ya bashi ɗan jagora hakanan ya gina asibiti na kutare tun a wancan lokaci ya gina asibitin kutare a gefen ko a wajen ainihin dimash damascus wanda yanzu ake tarjima a kanta wasu sun ce har yanzu irin waɗannan gurare suna jafar bin mansur ba bashi a baya ba shi ma ya gina asibiti na waɗanda suke wato makafi ya gina makwanci ga kutare ya gina gidaje na gajeyu ainihin a bagdad a bagdad duk waɗannan dauloli na musulunci sun yi waɗannan dambe don kula da al'amarin waɗannan waɗanda suke ake cewa masu bukata ta musamman wanda ya nuna al'amarin musulunci gare su babban tun zuwan adamu sallallahu alaihi wasallam har halifofi da suka baya naka wajibi ne baki ɗaya mu kula da al'amarin su kamar yadda yake wajin hukumomi su tsaya su ga sun kyautata musu gwargwadon hali akwai ma tasma'un اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يجوز من واليت ولا يعز من عاديت اللهم لا من جاء ولا من جاء منك الا اليك اللهم اغفر لنا من فجر كما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن كما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومكينا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا وجل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل وسلم على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين ولكم الى الصلاه ورحمه